muna wa 'yan uwa barka da wannan marice na juma'a 24 ga watan ramadan hijira ta manzon allah sallallahu alaihi sallam 1434 wadda ta yi daidai da biyu ga watan august 2013 miladiya muna a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu ta'ala an wanda yake a shiyar polo club a cikin birnin sokoto inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a muna a cikin suratul anfal wadda yake musu abin take nunawa wato hukumcin abin nan yaƙi da kuma yadda ake rabon ganima sannan kuma da abin da ya gudana a wajen yaƙin badar nasarar da allah ya ba muminai da kuma rizbewar wadda an kawa kafirai mun aje a aya ta 28 za mu tashi aya ta 29 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم تو jiya وبنجي madaukakin لكن ga قاعدة تقباتا يا نونا nuna mana inna ma amwalukum wa auladukum fitina wato ƴaƴanku da dukiyoyinku duka fitina ne wato jarabawa ne Allah ya baku sannan ya ce wa anna Allah indahu ajrun azim a wajensa Allah shi shike da lada wadda an mai girma idan kuka bi yadda ya ce to zai baku wannan ladan mai girma daga cikin abinda da za ku yi ku samu ladar kada son ƴaƴa da son dukiya ya ɗauke ku ku bar yin jihadi ko ku bar biyar umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai ubangiji ya tabbata mana a cikin wannan aya cewa akwai wani muhimmin abu wanda yake idan muka tsare shi to ga dukkan mu Allah zai sanya mana sauki da mafita Allah ya ce ya ayu halladina amanu ya ku waɗanda kun kai imani in tattaqullaha in kun ka ji tsoron Allah to ku sani ya ji allakun furqanan Allah zai sanya muku wata irin mafita wato a takawa ah, kalma ce wadda take waton jami'a li jami'i maratibul iman waton ta hada dukkan abin da ake kira imani duk abin za a ce ma imani to kalmar nan ta takawa ta ta abin nan ta tattara akansa kuma ta hada dukkan kaul abin nan zantuttuka masu kyawu da ayyuka na alkhairi waɗanda Allah ke so wanda ya shahi zuciya da wanda ya shahi gabai da abin nan duka harkar jihadi wane ne duka wannan takawa ta tattara a kansu don haka mahiya wasu malamai ke fasara ta cewa shine ka yi aiki a Allah bisa ga haske na Ubangiji wato ma'ana bisa ga hujja kana kwaɗayen samun lada daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka bar saba ma Allah da aikata zunubi kana mai tsoron kamunsa da azabarsa wannan shine takawa don haka wannan takawa muhimmiyar abu ce don haka kuma idan muka yi nazarin ayoyin alkur'an inda Allah ya magana da abin nan a takawa za mu ga wasiya ce ta ubangiji da ya ta yi a cikin ayoyi masu yawa kuma wasiya ce ba ta wannan al'umma kaɗai ba duk al'ummomin sun haga bata to wannan ita ce wasiyar Allah gare su don haka wasu ke kiranta abin nan wasiyatullah wato a takawa wasiyatullah wasiya ce wadda Allah ya wa duk wanda abin nan dan mumini Allah na cewa ga wata aya walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum wato hakika mun yi wasiya ga waɗanda suke gabanin ku inda muka ba littahi su ne yahudu da nasara da sauran dukkan al'ummomin annabawa da ku kuma yanzu da muka ba alƙur'ani mun yi muku wasiya a nittaƙullah ku ji tsoron allah wato wannan shine muhimmin abin duk abin da za ka yi in ba tsoron allah banza ne kuma tsoron allah nan ba ga jiki yake ba ba ga sura yake ba ya gane mai tsoron allah ga abin nan ga tahiya ko ga sanya tuhahi ko ga daɗin magana ko wane ne ba na abin yake ba nan gizo ke saƙa ba don haka manzo Allah ce a taƙwa hahun a zuci ne don haka da yawa za ka ga wani mutum abin nan a zahirinsa yana baka shawa magana sana baka shawa wa minan nasu man yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma hi qalbihi wa huwa aladul khisam ga abin nan ga zahiri ka gane shi abin nan zashawa ga jiki zashawa da magana kamar sukari yana yana da sauran sarrafa harshe da da hikimar janye mutane su saurare shi amma a zuciyarsa ba kowa bane to wannan a takawa muhimmiyar abu ce matukar musulmi suka rasa ta ko jama'a suka rasa ta to duk sun rasa alkhairin duniya da na lahira gaba daya wato jikinsu ya zan kamar fanko ba komai a cikinsa wannan takawa din nan muhimmin abu ne ita ke sanya al'umma mu zan abu guda zaka komi za mu yi mu ji tsoron Allah gare shi Eh, abin da ya shahi ibadati ne ko abin da ya shahi mu'amalolinmu ne ko abin da ya shahi komiye to mu zan muna da takawa muna tsoron Allah don haka ke ganin annabawa dukansu kamar ka karanta suratul qasas eh, suratul shu'ara da an ka yi kisoshin annabawa. za ka kowane ba annabi na cewa waton ala tattakun bayan yana ce ma al'umma sa ba ku jin tsoron Allah don me ba za ku ji tsoron Allah ba to wannan attaqwa ba karamin abu bane a wannan aya Allah ya faɗi waton samarat wasu daga cikin abin nan ‘ya'yan itacen a takawa abin da za ka samu idan ka yi takawa ya ce muna in tattakullah idan kuka ji tsoron Allah ya ji allakun furƙanan Allah zai sanya muku hujja wato furƙan hujja wadda kuke iya ganewa gaskiya da karya wato ta bayyana gare ku ba rikici wannan shine furƙan malamai sun yi ta bayani game da wannan kalma ta furƙan wasu na cewa na alfurƙan ma farriku bihi bainal haqq wal batil abin da za ka iya rarrabewa ka gane gaskiya daban karya daban to wannan shine furqan to idan ka ji tsoron Allah Allah zai sanya maka wannan sinadarin a cikin jikinka ya zan kowace kana iya kana da hankali na gane abin da yake eh, gaskiya da abin da yake karya to sannan wasu malamai na cewa kuma wato wannan alfurqan shine al min ash-shubhat wato zai maka zai fidda kai eh, abin nan zai sanya maka wani mafita daga shubhohi da rikice-rikicen da ke shigowa kowane irin rikici rikici na addini ko rikici na rayuwa to Allah zai sanya maka mafita daga gare shi kamar yadda ke cewa ga aya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wanda ji tsoron Allah ya samu wannan takawa to Allah zai sanya mishi makharaj mahita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma ya azzarta shi inda bai sani ba don haka idan kana son samun biyan bukata ko samun wadata ko samun ni'amtuwa ko samun bukata ka biya to ka zama mai takawa ka zama mai tsoron Allah duk abin da za ka yi ka shi don Allah abin da za ka bari ka bar shi don Allah wannan shine shine takawa waton um, Allah ya ce ga ayat nan da muka karanta wanda ji tsoron Allah Allah zai sanya mishi furqan wato rarrabewa tsakanin gaskiya da abin nan uh, da ƙarya sannan kuma ya ce wa yukaffir ankum sayyi'atikum ya karkare zanubanku a kanku wannan yana daga cikin abin nan shi ma fa'ida wa kuma abin da takawa ke sawa a karkare ma zanubanka nan a sayyi'atu nan da aka faɗi malamai na cewa dukkan zanubai idan kana takawa to Allah zai karkare ma zanubai wasu na cewa a sayyi'atu nan ƙananan zanubai domin mai takawa ba ya aikata manya-manyan zanubai don haka ya nisanci shangiya ya nisanci caca ya nisanci abin nan eh, eh, eh, um, zina ya nisanci lawati ya nisanci kazaf duk irin waɗannan manyan kaba'irori to ya nisance su don haka ƙanana sai a ta karkare masa yan ƙanana waɗanda yake abin nan ne ba su kai manya ba dibi da ido ko tabawa da hannu ko furta wata magana da abbata da kyawu to duk waɗannan idan mutum na na takawa allah zai karkare mishi zunubansa abin nan ƙanana wa ya gafir lakum kuma ya gafarta gare ku wato ya gafarta muku zunubanku da kunka aikata wato ma'ana kenan ko washon da ke da takawa idan ya aikata zunubi zai istighfar za ka nan sai a karkare masa shi an ma'ana ba wai in ya takawa ba shi abin da yake so za a karkare masa wannan ba shi an ma'ana ba wallahu zulfadalil azim hakika Allah shi an ma'abucin baiwa ko kuma abin nan falala da an mai girma wannan abin da ya baku na karkare muku zanubanku da sanya muku furkan yana daga cikin falalarsa Da haka nan ku nemi wannan falala da aikata ayyukan kwarai to wannan aya ga a takaice ta faɗa mana wasu abubuwa da ke ake samuwa idan mutum ya yi takawa akwai wasu ayoyi da yawa waɗanda suka zo su ma a cikin alkur'an wanda ke nunawar idan mutum na da takawa zai samu waɗannan abubuwa kamar a karɓa aiki aikinka in kana da takawa zai zan karɓaɓɓe a wajen allah domin za ka shi da ikhlasi mai kyawa kuma ka shi don Allah kurum ba don a gani ba ba don a yaba ba don haka Allah ke cewa ga wata aya inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓar aiki karum daga masu tsoron Allah don haka duk wanda ya wani aiki babu takawa to Allah bai so wannan shine shine muhimmin abin don haka nan in sallah kai ba takawa Allah baya so idan azumi kai ba takawa Allah baya so idan abin nan eh, sadar da zumunta kai ba don Allah ba Allah baya so don haka duk abin da kai in ba takawa aikin banza ne zai zama haba'an mansura ranar alkiyama haka za a mayar da shi wa qadimna ila eh, ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura duk aikin za a tara shi ranar alkiyama a mai sai kura a sheki ba amfani don haka nan ashe ta kawa muhimmin abu ce ko mu mai kokari mu sanya ta kawa a cikin zukatan mu tsoron Allah in karatu za kai ka zan don Allah za ka yi in ka ɗauki littafi zuwa neman ilimi to ka nemi ilimin nan don Allah ba don ka nemi ilimin nan ka yi jayayya da abokanka ba ko ka ce wani tun da abin nan ya tsere min bari in abin nan in samri in cin mishi don kada ya koma min alfahari gobe ce ya iya ne ban iya to wannan duk abin gaba ne kai don Allah in ka dan ka samu mai albarka ya isa kada ka dibi mutum ya tara manyan littafai ko manyan karatu in ya ba da Allah yake ba aikin banza ne gwamma wanda ya yi abin nan ya karanta arba'una hadis ya rike ya aiki da shi ya yi wanda ya karanta bulugul marami ya karanta abu dawud ya karanta tirmizi ya karanta bukhari amma ba ta kawo aikin banza ne gama mai wani hadis za ka nan a yi don Allah kuma a bari don Allah duk abin da za ka yi ka yi don Allah sannan kuma ka bari don Allah ba don yabo ba don wani abu ba to sannan takawa tana sanyawar abin nan shiriwa ya zan mutum ko yaushe abin nan kuma sun ɗauke ku kuma za mu yi don Allah mu samu abin nan takawa a cikin zukatanmu daga cikin abubuwan da takawa ke sanyawa akwai shiriwa shi zan Allah ya gwada ma bin gaskiya ko yaushe miƙaƙƙe waton ka bi shi kamar da Allah faɗa a farkon bakara cewa wannan Alƙur'ani hudan ne lil muttaqin waton shiriwa ne ga masu takawa masu tsoron Allah masu sanya tsoron Allah cikin cikin su laka idan kana son Alƙur'ani ya ma jagora ka gane gaskiyar da ke ciki to ka zama mai takawa wato ka zama mai tsoron Allah a wani wuri Allah yana nunawar taimakonsa da ba da sa tana ga masu takawa yana cewa inna allaha ma'al muttaqin wato Allah yana tare da masu takawa koyaushe wato yana taimakon su koyaushe don haka idan kana neman kowane irin taimako to ka koma ga Allah ka zan mai takawa ka yi komi don Allah sai Allah ya taimake ka to Allah ya taimake mu hmm. to Allah ya ce wa ya ata kum kuma ya karkare muku ku duka wa ga lakum ya gafarta gare ku wallahu dhul al azim haqiqa Allah mai falala ce wadda an mai girma wato falalarsa mai yawa ce idan kuka bi shi abin nan zai baku idan kuka mai da'a zai baku wannan falalat zo ci gaba wa yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka li ka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru wa Allahu khayrul makirin to ko yoshe akwai daga cikin takawa ka tuna ni'imar da Allah ya maka gode kada ya zo idan ka tuna ka yi butulci don haka duk abin da an ni'ima da Allah baka shi zan kana gode mishi a kanta kuma ba laifi a tunatar da kai ita cewa Allah ya ma abu kaza don ka gode to nan Allah subhanahu wataala ya tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wata ni'ima da ya mishi akan wata baiwa da Allah ya bashi Allah ya ce ka ambata iz yamkuru bika alladhina kafaru lokacin da waɗanda suka kafirta wato suka yi maka makirci wato na ana tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallama a zama makka kafin shi yo hijira ya komo madina wato qurayshawa sun yi abin nan shirya makirci da dubaru iri iri ga annabi sallallahu alaihi wasallam don su ga baya gare shi ko su ga baya ga abin da ya zo da shi da sauran mabiyansa to suna Allah tunatar da su wannan ni'ima da ya musu wato yace lokacin da suke maka makirci waɗanda suka kafirta tuka don su tsare ka wato su hana ma watsa abin nan da'awa wato ma'ana kenan a kange ka a hana maka abin da ka zo da shi na shiriwa ya watsu a cikin mutane ta kowace irin hanya ana ya ɗarme ka ko a ɗarme mabiyanka ko kuma a hana saurare ka ko a hana abin nan a ciniki da kai ko a duk waɗannan sun faru a zamanin wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an hana a ciniki da shi an hana a magana da mutanensa an hana kowa ya kama ɗansa wannan ya kama ɗan uwansa ya tsare don kada su zo su saurari abin da annabi ke faɗawa aw ya katulu ko su kashe ka aw yukhriju ko su fidda kai da gidanka wato duk wannan ya faru an wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan eh, sunna ce ta ta makiya addini wadda da'ima ba wai zamanin annabi ɗaya da quraisha ba har abada har tun wannan lokacin har yau har gobe har jibi har gata har abada duk wanda an makiya addini to zai kokarin wannan ko yaushe ko dai ya hana addinin ya watsu ko ta wace hanya ko kuma ya kashe ko kuma ya abin nan ya kore kaka bar ƙasa kuma wannan muna gani ne ko a wannan lokaci yanzu ga nan kana gani kana karatu kullum kana gani abin nan masu da'awa addini a wasu kasashe ana yanke musu hukuncin kisa ko ba haka ba kasan malaysia da bangladesh ga sunan kullum kana gani akwai wani ma dattijo wanda shekara 94 ko da shida an ka ce an yanke mai hukuncin kisa wai mai mai abin nan mai tsatsauran kishin eh, islam ne to mai 96 za ka yanke mai hukuncin kisa <laughs> to haka shi ina za ka shi ai shi lahira yake koyawa akwai ma wani wanda shi ko malaysia ne shi ma an yanke mai hukuncin kisa wai ya yi laifi tun 1971 sai yanzu an ka ku laifi don yana abin yana yana kira ga addini yace a hada siyasa da addini bai yi wa a ce siyasa daban addini daban musulmi bai zama kasa ta ce secular abin nan ne nation ba secular nation ko dai ku yi addini ko ku bari to shi Allah ya hansa yanzu an yanke mai hukuncin kisa shi ma shi ma wannan ba yi wa wata rana ku je kasan nan ma an zo ana yanke mai hukuncin kisa in kai magana siyasa duk irin wannan ne ai makircin ba karewa za shi ba ko yoshe na ta gudana ko a kashe ko a ɗarme ko a fitas gani abin da faru misira yanzu daga suna addini daga kuma an ce demokuraɗiyya ake yi kuma gwamnatin na demokuraɗiyya an ka zaɓe ta sannan an sun ka jefa ƙuri'an nan sun yi yawa waɗanda ba su jefa ba sannan waɗanda ke son gwamnatin sun yi yawa bisa ga waɗanda ba su son ta amma don daidai akwai sunan ikhwanul muslimin dan musulmin nan da ake gani shi kenan kawai shi a shi Allah ya sannan kuma munin abin da naku za a haɗawa a yaudare ku domin in ba da naku ba a iya kafin a yi juyin mulkin na misira ai akwai waɗanda ayar yan ƙasar wanda ke ganin musulmi ne sai da suka ta isra'ila aka yi mitin aka tafi in ba su na amerika aka yi sannan aka dawo aka yi juyin mulki to kaga ashe da naka za a haɗawa a yaudare ka to wannan makircin koyo shi yana nan ba wai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba koyo shi duk mai tunanin mai son addini to za a mishi wannan abdullahi ibn abbas ya faɗa mana dalilin saukar wannan aya ya ce shawa sun haɗu suka yi shawara cewa abin nan da muhammad zo da shi wasa-wasa muna kallo yana ta watsuwa ɗiya na shiga mutane na shiga da haka na ya kamata mu san matakin da za mu ɗauka don a kashe wannan wutar wannan kuma kowa shi yakan faru ina ya tunawa akwai cikin wani littafi na malam abdullahi ya faɗa shi a lokacin da shehu usman ya fara da'awa ta a tun ba a yi jihadi ba sarkin gobir wannan lokaci ya rubuta takardu zuwa ga sauran sarakuna da yawa cikin ƙasashe sarkin katsina da sarkin kano da sarkin ina yana shaida musu cewa na ga abin nan akwai wata wuta ya karama wata tashi a nan a ƙasata to wutan nan kuma na ji tsoronta na je kashinta hatta ƙonan don haka nan ina kira gare ku don mu haɗa ƙarhi mu kashe wannan wutar idan ba haka nan ba tashi za ta kone ta kuma ta kone ku ga kun gurin kashin wutan nan ta kone shi ta kone sauran kasashe duka gaba daya aka samu nasara aka kashe sarkin Kano aka sarkin Katsina sarkin wane ne duka sai ga ga musulunci ya ya tsaya to wannan kisan da kun ga ana yi kun kai hankuri shine shi alama ɗaukakar musulunci wannan ku yi ta hankuri Allah shi ya san abin da ya shirya ga waɗannan abubuwan ana kashe yan uwan mu ga sunan Afghanistan muna gani ga sunan Pakistan ko yaushe an kashe abin nan eh, mutum goma sha kaza mutum ashirin da jirgin da bai da matuki kuma hasashe ɗaya ne ake yi a ce na ana tunanin akwai masu kishin addini sai a zo a sako bam da mai kishin addinin da wanda bai kishin addinin da ma wanda a gidan disko inda musulmi na ɗaya gare su don ana tunanin kila yana shan shangiyan nan ya dawo taimaki ya ɗauki waɗannan ga suna ana kashi mali ga suna ana kashi afghanistan ga suna ko'ina wannan alama ce ta ɗaukaka musulunci musulunci haka haka yake mu'jiza ce koyo shi ake son a danne shi sannan zai tashi amma da duk an kazan ba irin wannan to za a ga musulunci ya rauni in ba ji a yayya irin wannan to sai a ga musulunci ya rauni amma yana irin wannan ku zo da ido ku gani lokaci ne kawai ba kai gare shi ba ko mu gani ko ku gani ko ɗiyan mu su gani ko jikokin mu Allah ya sa mu gani eh, muna da rayuwar mu to aka yi shawara abin nan Abdullahi ibn Abbas ya ce ƙarshe suka yi shawara ya za a yi da wannan don bai kamata mu bar muhammad na ta watsa da wannan da'awa ba ɗiya na shiga ana rena uwaye ana wane ne ko ba kake cewa ba eh, akwai mama cewa abin nan an ce uwa ambulance. duk irin waɗannan abubuwa sun faru daga baya sadda an ka fara abin nan karantarsuwa da karatu na addini ko wani irin ƙasashe nan ba wanda ba a yi ba a ce an ce ma'uwa ambulan wani ya sai nono ya ranka ma'uwa ce nono duk kuma karya ce a hakirkara don wai abin na ayabanta abin don mutane su bar saurari to wannan ko shi zai ta abin nan to sai Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da Qurayshawa ke shiryawa sai annabi ya tashi fita wannan shi kafin abin nan farkon hijira kenan Ali ibn Abi Talib ya kwanta akan gadon sa, suka zo ba su ga ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka bi shi kamar yadda tarihi ya ya tabbata abin nan to Allah ya ce ko suna yin makirci don su hidda kai ko su kashe ko su darme ka wa kurun wato suna ta makirci kowane iri wa la amma Allah yana mai san musu da irin makircin su nan makaru wato Allah yana mai san musu da irin makircin su eh, nan sifa ce ta muƙabala wato an yi musu irin abin da sun kai don haka nan wanda ya yi dubara mugunya sai a bi irin wannan dubara a walwal wannan eh, eh, dubara tasa wato kenan nan Allah ya saka musu da irin dubara da sun kai mugunya wallahu khairul makirin haƙiƙa Allah shi an mahiyicin masu iri shirya makirci kuma masu iri shirya dubara ta kamawa domin ba wani mutum da zai zauna ya tsara wani abu na makirci ko wani wata dubara ba ce akwai cikin mutane mai hankalin da ke iya walwale wannan abin to bale ubangiji da yake ka hanka zauna ka shirya ya sani yana ganin ka lokacin zai bari sai ka shirya sai biyu ta hanyar da baka zato sai ya kama ka kuma wannan ya faru abin nan cikin ayoyi mai yawa Allah yana ba mu labari kamar inda abin na asutun namli yana cewa wa makaru makaran wa makarna makaran wato sun shirya wani irin makirci wanda ke babba mu ma wa makarna makaran mun shirya irin tamu dubara da ke babba muna kallon suna shiryawa sai mu bi wata hanya da ba su abin nan ba sai mu kame yanzu kamar abin nan kana da kajinka a cikin kuku kana son ka kama in ka je kamu guda ta ɓoye ai ka son za ka kamo ta ka yadda ita ko ba haka ba za ta ɓoye ma ba za ta ɓoye ba to haka Allah ya duk yadda ka zauna ka shaida dubara Allah yana kallon ka sai ka ƙare sai biyo hanyar da baka zato sai ya kame ka abinda ma Hausa ke ke ce ma kiyon ragullayya layya za ka sai abin nan ragullayya layya ka yi mai runwa ka bashi kasari ka bashi harawa ka bashi dawa ka shahe mai jiki ne don kada abin nan kuma wurin kwancin sai ka sanya mishi rairai kada ya wahala amma ga wuƙa ta yanka ka sayi ka dada ga itacen gashi abin da hake jira kudin su a sallah ta ka yanki to me amfanin wannan to shi ne wannan makircin suna yi allah ya san inda zai kama su don haka allah ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran muhum la yash'urun kuma a wata wannan cikin ayar allah ya ce fanzur kaifa fanzur na kana aqibatu makarihim anna dammarnahum wa qaumahum wa tilka buyutuhum khawiyatun wato mun ka darka ke su ga gidajen su nan kuna kallo na ka duk wanda ke shirya ma addini ma kirci da ido kai ta kallonsa za ka ga gidansa ya rizbi lokaci ne kawai abba a cimma ba wallahu khairul makirin Allah shi an mahihicin masu shirya dubara to Allah ya tsare mu daga makirci irin wannan to wa idza tutla alaihim ayatuna wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين to cike da waɗannan mutane masu son shirya dubara don su ɗauke hankalin mutane daga addini ko yaushe idan aka karanta musu gaskiya ko da sun san gaskiya ce to za su yi ƙoƙarin su bice ta ko su mata wani fassara ko su abin nan su ce ai ba haka ma'ana take ba ko kuma ra'ayinka ne ka faɗa wani ma zai ce in ka kawo ko mi ka kawo ba za mu yarda ba don haka abin nan wannan ɗabi'a ce ta kafin rai Allah ya ce wa ta tula alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu ga sunan bayyane ƙalu sai su ce karsa mai ina eh mun ji abin da ka faɗa mun ji ka ce mana wannan qur'ani ne aya ce ko wannan hadisi ne mun jiya amma ka sani launa sha'u da mun so la qulna mithla haza da mun faɗi irin wannan muma ai ba ilmi hima ba duk abin da ka faɗa abin da mun sani amma ba za mu yi ba haka wannan iyakar ina da iyakar girman kai annan iyakar ƙin gaskiya annan wato laƙulna misali haza da mun faɗi irin wannan Allah sai kuma su ce in haza illa a asadirul awwalin wato ai wannan abin da hake faɗi bai zama face tatsuniyoyi ne da mutanen da kurum ka ce wai abin nan yan eh, eh, ba mu abin nan ba za a kama mu kuma bar abin da mu hagada ga uwaye mu da kakannin mu duka to muna nan ba za mu bari ba wato asatirul awwalina na tsunuyen mutanen da ne hake faɗa mana kurum haka nan ba za mu yi imani da kai ba duk abin da ka zo mana da shi na aya to wannan ma bai tsaya nan ba ga cikin magana sunan ta ci gaba wa izqalu wa izqalu allahumma in kana hada huwa alhaq min indika fa amtir alaina فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون تو a an yi musu istiraji wannan makar nasu din ya yi ƙarhi sun yi sun yi Allah bai kama su suna ganin kamar sun tsira sai sun ka cika baki sun ka ce kuma ka Allah ya ce wa izqalu ka ambata sadda sun ka ce Allahumma ya Allah in kana haza huwal alhaq min indika idan wannan abu da Muhammadu ya zo da shi gaskiya ne da gare ka kai ka aiko shi wato inda gaske ne fa amdir alaina hijaratan min as-sama Allah ka yi mana ruwan duwatsu da sama wannan iyakar wuce ƙarshen hali annan to wannan akwai masu iri ne yanzu kwarai kuwa wanda ke ɗauka ƙwar'ani 20 ko 30 bisa kai ya ce idan abin da ke karantawa na hadisai da ayoyi in gaskiya ne Allah shi narke shi Allah shi walakanta shi me abin mace ne da waɗannan kafiran kwarai kuwa Allah bai yi musu ba ga dalilin kuma zai gashi nan ta Allah sai faɗi Allah ba ya zai kama ka ba dalili kuma ga nan ta samu karanta yanzu Allah ya ce in kana huwa sun ka ce in kana haza huwa alhaqu idan wannan abu da ake karantawa na alqur'ani da abin da Muhammadu ke faɗa mana gaskiya ne min indika da gare ka fa amdir alaina hijaratan yumuna mana ruwan duwatsu da sama yumu mu mu mutu mina sama'i daga sama au itina bi azabin alimin ka zo mana da wata azaba wadda an mai girma azaba mai raɗaɗi azaba ta walakanci kawo mun ta sami mun yarda ba za mu imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan babban abu ne don haka wanda ake karanta ma a ce manzon Allah ya ce ko Allah ya ce ya irin wannan magana to yana bisa ga hadari ba za a yi sai Allah ya kama shi a nan duniya yana ya kyale shi saboda dalilin da tafi amma tabbas zai kama shi a ranar lahira don haka na aji tsoron Allah a bar abin a bar abin eh, eh, waɗannan abubuwa a ce ma Allah ya ce ka sa kafa ka shure manzon Allah ya bayyana ka sa kafa ka shure kuma ba don komi ba don son rai akwai abin da wasu samari da ke karatu a cikin gari kan wata matsala saboda wani malami ake kira dan izala ya yi wa'azi malamai suka taya suka yi taraddi raddi suka ce ba daidai ba ne kaza kaza ya wulakanta mina na ya saba ma awa wa ya ne suka je inda malamin da ke faɗa suka tambaye shi ce don allah muna son ka faɗa mana gaskiya tsakaninka da Allah abin nan da yake faɗi ba gaskiya ba ne abin da ka faɗi shi da ya ce a gaskiya ne abin da faɗi gaskiya ne to don me baka bayyana wace don kun wuce gaba mu an manya amma kun gada ba kowa muke ba ka ji rashin tsoron Allah wai su an manya amma an gada ba kowa na ba don me za su barin wani wanda a ƙarami ya zo ya ce ya sani su ba sani ba kuma wannan an yi shi tabbas ba wai magana almara ba ce to irin waɗannan ai ba su da bambanci da masu cewa a yi musu ruwan dutse da sama duk abu guda ne domin sun san gaskiya amma sun take sun hisonta abin nan ta taɓa ce akwai waɗanda su ma suka je da abin nan eh, littafin guniya da ɗalibi tariƙar haq na sir abdulkadir jelan a cikinsa ya magana istuwa sai aka ɗauka aka je inda malamin da ke da abin nan ya ce ba wani ba inda an ka ce an ka fasar istiwa da abin nan ma'anar eh, al'ulu alawar tafa ya ce ba inda an ka fasara haka nan sai aka ɗauki littafin abdulkadir jilani an ka an haka mishi to ga shi shi ma dan kadiriya ne babba aka haka mai aka ce ga inda abdulkadir ya faɗi cikin alguniya ya ce eh wannan ai bugun saudiya ne sai yaron ya ce mai to na jiya na yarda bugun saudiya ne akara maka Allah dokon nakan cikin gida ya ce ban san inda yake ba sai na yarda kada dai abin nan kada a yarda da abin da wani hudi ba ba baki ba to duk waɗannan ba ba daidai bane duk tabi'a ce ta waɗanda ba mutanen kirki ba to Allah sai ya bayyana ya ce wannan addu'a da kuke yi cewa aka ya muku rundutse da sama ko a zo muku da azaba daga sama to ba za ta yi ba ba za mu yi ba Allah ce ga dalili wa ma kana Allahu li'adhibuhum Allah bai zan yana musu azaba ba wa anta fihim alhali kana cikin su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai musu azaba kana tare da su bari sai ka hita sannan azotar da su wato wa ma kana Allah Allah bai zama ba li'adhibuhum yana musu azaba wa anta fihim kana cikin su wa ma kana Allah mu'azzibuhum Allah bai zai ne musu azaba ba wa hum yastaghfirun alhali suna neman gafara suna istighfar to waɗannan abubuwa guda biyu sun nuna mana kenan wato cewa abubuwa guda biyu su'ar kariya daga al'umma ta samu azaba na ɗaya rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu idan yana tare da mu to ko bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu kuma idan muka riƙe tafarkin da bar mu a kansa lokacin nan malamai ke fassara nan wahum da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko suna biye da sunnarsa don haka na in kuna biye da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai muku azaba ba don haka kai mai azal alqur'ani bisa kai Allah bai ma azaba ba don mu in ba zaba ba saboda muna biye da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana fada da ita ashe kaga ma su sun ka kare ka daga azabar Allah ya taimake mu to wasu malamai na cewa hum yastaghfirun suna istighfar suna laifi kuma suna tuba don haka matukar akwai masu yin zunubi su tuba to azaba ba za ta sauko ta haɗe mutane gaba ɗaya ba wannan babbar bishara ce ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ke a cikin wani riwaya ta tirmizi sai dai malamai na cewa riwaya mai abin nan eh, mai rauni ce manzo Allah ya ce Allah ya saukar da wato amana biyu ga al'ummata daga azaba wannan inda Allah ya ce wa ma kana Allah li azibihim wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfirun in annabi na tare da mu Allah bai zai mana azaba ba idan ya rasu muna rike da sunna ba zai mana azaba ba idan muna istighfar ba zai mana azaba ba istighfar ma'ana biyu ne ba wai kurum kai to da kaga dama ba astaghfirullah astaghfirullah ba shine istighfar ba astaghfirullah ma suke ji ba <laughs> kai wani kike mallan astantan saboda astaghfirullah astaghfirullah to ba a haka nan mutum al-istighfar shine dalabul maghfira neman gafara neman gafara shine baɗar a ruhiya maka zunubanka kada Allah ya bayyana masu duniya ba wani mutum face yana da mai laifi ne ko wanda mai zunubi ne amma ko wanda na son Allah ya rufe zunubinsa kada a gani kada a bayyana to shine istighfar astaghfirullah ina neman Allah gafara da abin da ni ya Allah ka ruhe na kada kada ya bayyana ga mutane shine istighfar mun gane wannan to waton in muka diba um, astighfar nan da aka ce talabul magafira neman gafara aka fassara cewa rufewar zunubai nan duniya kada Allah ya bayyana su ga idanun mutane sannan kuma ya abin nan ya ƙi kama ka da su a ranar lahira wannan shine istighfar wato a rufe ma laihinka wuri biyu a rufe shi nan duniya ba wanda ya sani a rufe shi lahira kuma ba za a kama ka da shi ba domin idan aka bayyana shi nan kaga akwai kumya kuma lahira idan aka zo aka kama kuma can ma akwai kumyar wadda ababba don haka na shine istighfar ka nemi Allah ya ruhi ka duniya da lahira kada ya kama ka da shi shahi laifi don mu huta mai waka da yake cewa to in muka diba nan istighfar yana da kusan ma'ana da tuba a ce a taubat wato tuba mutum ya tuba daga laihi to menene bambancin tuba da istighfar ka gane istighfar kana neman a rufe lehin tuba ko ruju an dham wato dawowa daga lehin da kake yi kana lehi amma ka dawo ka bari kamar wanda ke yin ƙarya ko wanda ke yin giba ko wanda ke wani abu yana son ya tuba sai ya dawo daga wannan lehin ya wato ya bar shi to shine an ma'anar tuba mun gane wannan don haka ga sharuɗin tuba ke cewa akwai annadam yin nadama da abin da ka aikata wato annadamu alama fata wato aikin da ka aikata na zunubi ka tuba da gare shi sannan ka lazumci aikin da'a don ya shahe ma zunubai kuma ya hana maka aikata wani wani zunubi wato waɗannan duka kuma a cikin ayoyin alkur'ani masu yawa za a gansu kuma hadisai masu yawa na sallallahu alaihi wasallam sun bayyana muna falala ta istighfar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana istighfar ga Allah ko wani yini sau saba'in ko kuma Heda da saba'in wata riwaya sau ɗari to inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda bai da zunubi Allah ce ya gafarta mishi zunubansa duka waɗanda sun ka gabata da waɗanda ba su zo ba duka Allah gafarta mishi yana istighfar sau ɗari yana neman ruhewar zunubi sau ɗari yana tuba ga Allah sau ɗari to balle wanda ba shi ba kashe ka ya kamata kai sau ɗari sau ɗari sau ɗari kai te koyo shi bakin ka ya zan kullun astaghfirullah kana neman Allah gafara sannan kuma istighfar din nan tilasta ka san abin da za ka faɗa wato ka san menene istighfar sannan ka san abin da za ka karantawa ba wai kawai a kama abu ba a ce gashi in ka karanta wannan abin nan zunubin eh, eh, za a yahe ma ko kuma idan ka karanta wannan addu'a duk abin da ka yi na yaudara ba a rubuta ma zunubi akwai irin waɗannan addu'o'in da yan damfara ke raba masu malaman tsibbu ko ba haka ba eh, a ce in ka karanta wannan addu'a kowa ka kashe ba za a abin nan ba ba za a kama ka da laifi ba ina tuna ina muna karami wajejen shekaru masu yawa muna karatu wani malami shi ne wanda ya fara bani falalar salatul fatih ina tunawa ya ce daga cikin falalarta ko bisa masa ya karanta ta za a baka lada goma ina tuna wannan magana karu masu to haka duk irin waɗannan abubuwan tatsuniyoyi ka san in kai musulmin kwarai ne ka san menene istighfar sannan ya ake yin sa sannan kuma ka tsaya ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai riwayoyi masu yawa na istighfar sun zo alal aqalla in ka samu littafin al-azkar na Imam Nawawi za ka ga ya tara babi musamman akan istighfar ya yi riwayoyi daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ke karan abin nan karantar da mu istighfar alal aqalla ma akwai sayyidul istighfar ko shi kai riki ya ishe ka in baka iya baka je a rubuta maka har da shi shikenan ya ishe kai ta karanta abin hakuro shi ka huta daga abin nan a wahal da kai sannan ba wani sharadi ga istighfar a ce ma sai da arwalla sai ka mai da ka gabas sai ka zama wuri ba ba dalili ga wannan istighfar ana yin shi ko yaushe in cikin mota kana tuki kana iya yi in zaune haka kana iya yi in kwanci haka kana iya yi in masallaci haka kana iya yi in ɗakin matarka kana hira ita kana iya yi ba a cewa ga wani sharaɗi babu kuma ba a cewa ga rana abin da za a karantawa wannan rana istighfar ɗari za a yi wannan rana ɗari biyu za a yi wannan rana saba'in za a yi babu wannan sharaɗin manzon Allah bai sa su ba babu su ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka sa su to ka bi shaidan baka bi manzon Allah ba to mun ji wannan ko to ina ne wa malahum Allah ya ce wa malahum mi mi wato mi aggare su ko mi suka tanada wanda yake zai hana Allah yu azibuhum Allah shi musu azaba nan da sun ka ce idan abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne a yi musu ruwan duwatsu daga sama ko kuma a zo musu da azaba ko ba haka ba to mi sun ka tanada wanda ke sa Allah ba zai musu azaba ba babu shi ko ba haka ba da ya so din da ya yi musu kuma Allah ƙara nuna cewa suna bisa ga wani abu da ke sa a musu azabar ya ce wa hum yusadduna adana masjidil haram alhali suna kangewa daga masallaci mai alharma wato suna hana mutane su shiga suna alfaharin cewa mu wannan masallaci namu ne don haka nan sai wanda mun ga dama kaga ma abin nan in ka zo wanda ba a yarda ba sai a ture shi da bisa kaba ya faɗo wato masallaci na Allah ne don haka nan ba so abin nan ba so bane ba su sanya sharuɗan cewa ba a shiga masallaci sai abin nan sai da yarda su Allah ya ce alhali wa ma kanu awliya ba su zamo majibinta wannan masallacin ba wato ba su cimci su rike masallaci ba Allah ce in auliya waɗanda an majibinta ne illal muttaquna sai masu tsoron Allah wato ashe masallaci da na masallacin haram da dukkan masallaci kamata ya ce masu tsoron Allah su za a bari ku masallacin liman abin nan mai takawa ga idanun mutane zahiran yana aikata abin da ke eh, na addini sauran mutane wannan wannan shine abin nasu walakin na aka sarrafin la'alamun sai dai mahi yawan mutane ba su sani ba wato mahi yawan su ba su san wannan ba wa ma kana salatuhum Allah ce alhali sallar su bata zamo ba inda labaitu gun wannan ɗakin na masallaci illa an hwace shewa wa tasdiyatin da dabin nan da tabi wato su mushrikai na wannan lokaci mushrikan quraishawa kamar da Abdullahi ibn Abbas ya ce a wajen masallacin ɗakin Ka'aba suna yin dawafi amma tsirara kuma ba Allah suke kira ba illa shewa suke da tabi suna rawa kuma tsirara to wannan shi ne abin suke aikatawa don haka nan zaman a masallaci ba komai ne, illa muka'an wa tasdiyatan wato face shewa da abin nan tabi wato suna rawa suna kiɗi suna abin nan tsalle wannan abin nan ne na mushrikai don haka imam al ya ce a cikin tafsirinsa cewa wannan aya cewa wa ma kana salatuhum inda labaita illa muka'an wa tasdiyatan ya ce ya yi daidai da abin da jahilan mutasawufa ke aikatawa a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi domin sun mai da ibadar Allah sun mai da salatin manzo Allah taɓi da rawa ko ba haka ba ana kiɗi ana rawa ana tsalle wannan harka ce ta mushrikai ba harka ce ta abin nan ta addini ba don haka ba a rawa ana kiran Allah ba a taɓi ana kiran Allah girman Allah ya wuce kai rawa kana kiransa cikin kasuwa kana gudu sai ka kai ka dawo na masallaci na uku na taɓa ganin wani dattijo ya zo da rikoda da kaset irin wannan na abin nan na zakirin da suke yi suna ta kiran Allah Allah ga rikoda ha yassa ya kunna aje ta gaban sahu kuma zai ta abin nan zai ta da ta tana ho abin nan tana ƙara ha wani ba Allah ce ma haba dattijo Allah ha kashe wannan sai ya azama ya faɗa maƙi zikiri hake maki na masallaci na uku to haka wannan irin hauka wace irin hauka ce to ba a kiran Allah da shewa da tabi kuma ibn al-jawzi a cikin littafin Talbisu iblis ya bayyana cewa wannan asalin bauta ma Allah da kiɗa da rawa ya ce asalinsa mutanen samiri waɗanda sun kaɓar da eh, jama'ar musa su suka fara ƙirƙiro kiɗi na ibada ana kiɗi ana ibada ana rawa ana kiɗin mandiri ko ana kiɗin wani abu ana tsalle ana kiran Allah ana Allah Allah Allah Allah ko ana huwa huwa huwa huwa ko ana ana ana kuma cewa ana ana ana suna rawa to duk waɗannan koyi ne da mushrikai sannan sirrul abdul qadir jilani a cikin sa sirrul asrar yana da littafin sirrul asrar a fasali na 23 idan ka karanta ya ce wajibi ne ga shugabannin musulmi su kashe masu kiɗi da ibada idol a cikin masallatai babi na 23 sirrul asarar ka karanta ha gani na nan ciki amma ga shi na aka kwaso yanzu kuma ka jingina aka ce abdul qadir ake wa kiɗi shi da ya ce a kashe mai yi a shekaga ba abdul qadir aka yi kan kan ne kawai kamfani ne na bidar kuɗi <laughs> to Allah ya ce sallan mushrikai bata zamo ba ibadan mushrikai bata zamo ba illa muka'an wa tasdiyatan face shewa da tabi don Allah ku bar tsalle kuna kiran Allah wannan harka ce ta mushrikai ba ta musulmi ce Allah ce fa zuqul azab ku dan dane azaba bima kuntum bisa abinda kun ka zamo ta kafiruna kuna kahirce ma Allah ana cewa ga abinda addini kuna yin nan kada ku yi wannan Allah Allah taimake mu to ita gaba إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث ويجعل الخبيث بعضا على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ula'ika humul khasirun to daga cikin makishin da ya mashirikai har yanzu kafirai don bice hasken addini akwai amfani da dukiya wato a yi amfani da dukiya don a hana ma addini gudana wannan kuma kamar za mu gani a nan aiki ne wanda yake na kafirai da'iman tun da lokacin annabi har zuwa yanzu Allah ce innal ladzina kafaru haqiqa wa in sun kafirta yunfiquna suna ciyar da amwaluhum dukiyoyinsu liyusaddu don su kange an sabilillahi daga hanyar Allah waton kenan za su ci da dukiyoyinsu don su hana ma addinin annabi sallallahu alaihi wasallama gudana wannan kuma tun a lokacin ƙuraishawa wannan ya faru cewa mushirikai suna tara dukiya don su hana ma abin nan a raba ma talakawa ko a raba ma abin nan mutane don su kasa saurari annabi sallallahu alaihi wasallam ko su a sai makamai don a yaƙe shi kamar ga wani abin nan wata riwaya wadda aka rawato cewa abi sufyan a wannan lokaci za a yaƙin badar ko kuma abin nan wani yaƙi ya ya ba abin nan ya kashe ga yaƙin uhud ne kai ya kashe ukiya ta abin nan ta zinari guda arba'in ko wace ukiya wannan lokaci tana daidai da nauyin miskal awon zinariya 42 don haka aga miliyoyi ne ya kashe don a sai makamai a turmuje abin na annabi asalama da, da mabiyansa to wannan kuma abu ne wanda yake zai ta yi hakko yaushe kamar wadda aya ta nuna mana don Allah nan ya ce fasa yunfiqunaha da sannu za su ce da dukiyan nan tasu ashe da wancan lokaci har yanzu za a kowace mashirikai da kafirai makiya addini za su ta ƙoƙarin tara dukiya don a yi faɗa da al'umma na sallallahu alaihi wasallama ko a ƙayyade musu haihuwa a eh, bin nan kila in an ka rage musu yawa za a yi musu ko kuma abin nan a sanya musu wani abu cikin ruwa ko a sanya musu wata guba su zan shaƙe suna su mutu su rage ko kuma a yaƙe su ɗin na zahiri ko kuma a ba su kuɗi ko kuma a tara kuɗi a ba su abin nan ƙungiyoyi iri-iri na abin nan na faɗa da addini na sanya abin nan fasadi a ce yancin mace ko kuma yancin armen jinsi ko wane duka ai kuɗi suke tara don haɗa da wannan ƙarƙashin eh, majalisar ɗinkin duniya don abin nan don ai haɗa da addini to Allah ya ce ah, fasa yin ha lalle da sannu za su ciyar da dukiyan nan tasu sun mata kuna alaihim hasratan sannan ta zama hasara a kansu domin addinin nan zai ɗaukaka duwar sun ka tara dukiya ai sun tara biliyan nawa na eh, dollars don a hada da addini addini nan ba zai mutu ba kuma zai ci gaba in Allah ya so thumma yughlabuna kuma sannan za a rinjaye su wannan babbar bishara ta ga musulmi lalle za mu rinjaye kafirai nan gaba in Allah ya so wallazina kafaru waɗanda sun kafirta masu ce da dukiyarsu don a faɗa da addini to su kam ila jahannama yuhsharun za a tara su duka zuwa wata jahannama a tura da su da musulmin da ke goyon bayansu da ke amsa kuɗi su raba duk za za su tafi wutar jahannama gaba daya a nan kwanaki a cikin rediyo nake jin wata kungiya ta waye ko likitoci ko wane ne eh, suna abin nan waye kungiya ce ta taimako suna ce amma ba ruwanta da addini ba ruwanta da siyasa musulmi fa zai ci irin wannan to yanzu musulmi zai aiki allah ba shi lada ce ban su lada ka aji to ya za kai kenan don haka nan musulmi bai cewa kungiya ta ba ruwanta da addini wannan ba daidai ba ne musulmi duk abin da za shi to yana yi ne don aƙibar lahira don samun sakamako ga Allah ya samu aljanna to ka ce ba ronka da addini to wanda sakamako kake nema kuma to wannan ba da'awa ce ba abin nan ba abu da bane mai kyau wanda a musulmi komi za shi to shi shi don Allah to ga an nuna min cewa lokacin tambayoyi ya kuma tambayoyin sun taru ya kamata a ce a yi su don haka nan mu tsaya ga wannan aya sai mu dawo gobe gare ta mu dora mu mu ci gaba insha Allah sai a yi tambayoyi don wannan muhimmin abu ne kwarai da gaske wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillah mai tambaya bismillah tun lokaci bai mai tambaya ta farko yake assalamu alaikum malam ne hukuncin limamin da baya daga hannunsa wani gabbar harama kuma an yi masa nasiha ya yi gaba alhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga hannu wajen kabbara harama da ijma'in malamai yana daga hannu wajen kabbara harama domin hadisi sun zo sun yi magana inda annabi sansa yake daga hannayen shi cikin sallah hadisi abdullahi bin umar ya bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannaye ne wajen sallah wajaje guda uku na wajaje guda hudu na farko wajen kabbara harama na biyu idan zai tafi ruku'i na uku idan ya dauko daga ruku'i na hudu idan ya tashi raka'a ta biyu bayan kuma raka'a biyu tashi raka'a ta uku wannan wajaje guda hudu mafi yawan malamai sun tafi cewa ana daga hannaye a wannan wajajen sabanin mazhaba hanafiya su dai suka tafi cewa ana daga hannu ne lokacin kabbara harama farko saboda hadisin abdullahi bin mas'ud da ibam abu dawud ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi inda takbiratul ihram thumma la ya'udu wannan hadisin yafi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ta kabbara harama yana daga hannun shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo kabbara harama yana daga hannun shi in ya daga sannan baya komawa kaga ko hanafiya sun tafi cewa wajen kabbara harama annabi na daga hannun shi haka wannan ijma'i ne wajen kabbara harama annabi na daga hannun shi don haka limamin da bai dagawa ya saba ma sunna annabi sansana ya saba ma koyarwa amma akwai sallah ta bai cikin abin da ke bata sallah don haka sai a tunatar da shi a gaya mai in yayi in bai yi ba in ana iya canza shi lafiya lau kuma da mallan ya ce shekaran jiya in ba iya canza shi lafiya lau sai ayi hakuri ko kai ka canza masallaci wallahi ta'ala alam wanda yake cewa Allah ya rahmata malam tambaya ta ce shi wanda ya shiga itikadi zai iya buga waya ko amsa kira sannan malam farko Allah masu a ƙara mana bayani akan gida da ke wanda ya shiga itikafi yana iya buga waya ko ya ansa waya idan akwai lalurar yin haka domin wannan buga waya ko ansa waya magana ne da wani annabi san sana yana cikin itikafi matan shi sukan kawo mai ziyara yayi magana da su kuma su gama su tashi su wuce amma abin da bai yi bai mai da abin surutu kawai ya kasance ya dinga free call tunda yana nan da daddare kila in layi ne mai free call ne ya dinga magana awa ɗaya awa biyu awa uku wannan ya gugu wannan ko ya dinga chatting kila ya shigo yana facebook ko yana bb kaga wa'annan duk babu tabba za su lalata mai itikafi abu da ke lalata itikafi na farkon su shine jima'i wannan shi Allah faɗi cikin Qur'ani wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi na biyu mutum ya kama gaban kai ne ya tafiya ta yana cikin itikafi kawai ya je ya bude shago ne ko ya fita kasuwa ko ya je ya fita ofis ne na uku niyyar yanke itikafin ya shigo da niyyar kwana bakwai sai ce kai gobe fita zan yi kawai shikenan da kai niyyar yankewa to ya yanke suka koma jaddada sabuwar niyya ko kuma ka zo itikafi suka kama al'amuran gaban kanka ka shigo mai hukunka ci gaba da zikiri da ambaton Allah da karatun Qur'ani sai ka dinga karatun handout dinka ko ka dinga karatun textbook dinka ko ka dinga ga wani abu da ya shafi hakan kamar da abu hira wa'annan dukkanin suna bata itikafi wallahu ta'ala alam mutumin da ya cikin azumi kasance ya ya shi ne wannan tambayar ba ta daidai ba cikin azumi cikin azumi da rana ta yi fal'ana ba shi ruhun na wabta kuma ka taba Allahu lakun makulu wa sharabu hatta ya taba yana lakun alkhaitu ba bagu min su la aswadi min kuma thumma timu siyama ila al-layl haka yana halatta sai dai da rana ne wannan shine wannan yadda zai kafara na farko zai kafara ciyar da miskini 60 ko kuma yan tabaiwa idan bai samu ba sai yayi zai zai kafara azumin kwana 60 ko 'yan tabaiwa na farko ko azumin kwana 60 in bai samu ba sai ya ciyar da miskinai guda 60 wannan shi ya zo a hadisin abu hurara ga wanda ya zo ya samu irin haka ya zo ya kawo ƙara inda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya aza shi akan wannan inda malikiya suna gabatar da cewa a ciyar suwa shine farko saboda suna dalilan da suke diba shine a cewa mutane suna da talauci don haka gara a ciyar da mutane wannan tuntuni wannan shine asalin da mazhaban malikiya ta kafu kai ne asali ne mai kyau kwarai da gaske domin in mutum ya fita ya fitar da abinci na mutum sittin mutum misali ya yanta baiwa kaga yanta baiwa shi ɗaya yanzu dai misali babu baiwa sai mu aji baiwa in mutum ya azumin kwana sittin shi ɗaya ya fa'idanta misali makwabci ne bai fa'idanta ba mai jin yunwa bai fa'idanta ba amma suka ce ci da mutum sittin kaga ya ciyar da miskinai an samu fa'ida kuma abin da ya yi ibada ne ala kulli halin ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda uku wani ya yi ya zama mai kafara wallahu ta'ala alam wanda ke cewa ala kafarta malam a yadda mutum ya riske raka a hudu misali a cikin takwas ɗin da ake yi wurin tahajjud shi zai ranka saura ne ko kuma sai ranka ba yana da zaɓi in ya ga dama zai ranka ba ranko bane wanda yake wajibi a kan shi amma sallan nafila in ta kubce ana ranka ta akwai hadisai da yawa da suka nuna haka na farkon su shine cewa akwai wani mutum hadisi na cikin sunan abi dawud da isnadi hasan cewa wani mutum ya tashi bayan sallah asuba sai ya raka a biyu sai annabi san sai mai a ah, su ku arba'a raka sallah asuba ta koma raka a hudu mun gama duka ka tashi zaka yi biyu sai ya ce ya rasulullah ban raka ta alfajar ba su ne yi sai annabi ya kyale su ya kyale shi kun ga ana ranka kenan nafila ko sannan shi annabi san sallan ya shigo ɗakin ummu salma ya yi raka'a biyu da aka tambaye shi ummu musalma ta aika mai wasu daga cikin yara mata da a gidan cewa ku je ku tambaye shi wannan lokacin bayan la'asa lokaci ne da yake hana sallah ga ya yi sallah misa ya yi sallah sai ya ce rakawai biyu ne da nake bayan a zuhur wani wafd bani kais ya zo ya shigaltar da ni ban samu yin su cikin masallaci ba suna ne ranka wannan lokacin hakan ya tabbata cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da shi da jama'a ta sai lokacin asuba ya kusa yi, sun gaji annabi sun sai ce kala kala ulanan laila wa zai diba mu na dare mu yi bacci za mu yi bacci sabai suka matsa yi bacci yace ka ara sallah asuba ɗaya daga cikin sabai yace ni zan diba mu na dare ya rasulallah. ina tsammanin bilal ne a lokacin sallah asuba ya yi ba a tashi ba ko da umar ya fara falka ko da ya falka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya falka annabi ya ce mai bilal ka ce zaka diba na dare ya ce akhadha bi aini alladhi akhadha bi ya rasulallah? wanda ya rike ido na shi ma shi ke rike idon ka ya rasulallah? ya da bai tashi ba kai ma baka tashi ba sai annabi san sai to mu daga daga nan nan wani rafi ne wanda yake akwai shaidan suka yi gaba annabi ya fara yin raka ta alfajar sannan ya yi sallah asuba sadaka ana ramka nafila in ta wuce in ka ga dama zaka iya zaka iya yi in ka tsaya ka kuma yayi dama sallar dare ba dole bane sai ka yi sha ɗaya din wanda ake ta tarawihi duk yadda kai dai ana son ka sallata ne wanda ya fi ka sallah inda ya tsaya daidai sunna ya fi ka lada wallahu ta'ala alam yana tambaya yake cewa malam shi ko dole ya halatta amma tambayar sa ta biyu ta ƙara bayar an yake ya ce malam mahaifiya ce ke tasa shi auren ɗan uwa ta ta gefenta saboda ganin irin yadda yarinya ke son sa amma shi kuma bai son ta yarinya tana azabtar da shi fiye da kima ya ce wallahi ya kuma ce ma a ce biya wani gara auren ta ina jin tsoron idan ya sake ta mahaifiyarsa za ta yi cinye mishi sannan kuma yarinya ta kusa sa shi a waje hawan wani abu ya haɗo da yawa ana yana buƙatar likitoci yana buƙatar alƙalai yana buƙatar da yawa abin da nake baka shawara shine ka kadi ka ba abin da fi maslaha ku je ku yi maslaha ku zauna da mahaifiyarka ku zauna ku tattauna ah, aure ba ana rike shi ba ne don ana so kawai ba soyayya kawai ke sa a yi aure ba mai hankali yana zama da mutane saboda wasu abubuwa ya diba wata maslaha babba ya bar karama ba wai dole sai kana son ta ba in zama da ita akwai maslaha zaka iya zama da ita ko baka son ta musulunci ya baka ikon ka karo wata kaga sai karo wadda kake so sai ka hada guda biyu wani bawan Allah ya zo inda Umar radiyallahu anhu sai ya ce mai ya ya amiral mu'minina na kawo karan mata ta ce ba ta sona ya ce matarka ta ce ba ta son ka sai ya ce eh. sai mai ce je kira ta da ya kira ta zo sai ce ke kice baki son mijinki ta ce ya amiral na ya matsa mai ya ce gaya mai tsakani da Allah ni kuma ni gaban iyawa Allah ƙarya ni ce mai bani sunai sai umar yadda bai ce amma kai wawa ne an anna kullal buyuti ya tsarar mawadda kai waɗannan gidajen da kake yin kaza ko Wani gida zamani ake ana ta soyayya tsakanin mata da miji wata tana zamani ne don ɗiyanta wani na zamani da ita ne don ɗiyan wata tana zamani ne don mutuncin gidansu ba ta son a ce ga ta tafi ta aure wani yana zamani da ita ne don mutuncin gidansu ko gidansu su mata su zaka akwai abubuwa da yawa da ake zama da mata da su kuma musulunci kai ne namiji abin ya fi tsanani ga mace domin ita miji ɗaya take aure amma kai za ka yi auren biyu za ka yi auren uku sai ka je ka auri wata wadda kake so kuma kai ta baka sani ba wannan zai yi ka ta hanyar take zai yi aljanna ta hanyar haƙurin da kake amma dai ban baka shawara a raba aure sai in ta kama dole don haka a koma a yi sulhu wallahu ta'ala alam idan mutum ya yi a wallah ban sani ba wallahu ta'ala kai amma ya bayyaga musalla ake a <laughs> ah, malin sa'adu ya muna addu'a ya muna addu'a ah. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئمنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما حييتنا واجعله الوارث وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك